Ah, kamanta inda ake gaje kala ibn qultu ko falau ja'ala rajulu min ali diwan ya fara bace ko Ibrahim ake ai in kaga bai yi tambaya ba ɗazu da safe da ɗan saura saura ne a kaga can ije neman littafin a tsakanin a jikin makullin rigarsa maɓallin rigarsa yake neman littafi tun da haɓar sai da ta taɓa ƙirji subhanallah قلت فلو جعل رجل min ahli diwani inda wani daga cikin me za a ce wasu yan diwani mana wanda an ɗauke su soja na dindindin an ya an masa rijista to shi mai maimakon rijista da yake da ita sai ya sa wani mutum li rajuli ja'ala rajulun min ahli diwani ja'ala li rajulin min gairi ahli diwani shay'a ala ayyada zuwa anhu eh a'a sai da ce kundi eh shi ne na faɗi ya ce sai dai ya fi kusa da wannan ya fi kusa da wannan sai dai kundi gaskiya ba rubuta sunayen mutane yake ba kasan ba sunayen mutane yake ba amma ana yara to mutum da bai da wani sunan mu mun taso babu da wani abin inda ake tara sunayen mutane ko babu na ce suna to ai ba a ma asali ma ba a ma a musulunci akwai barkatai amma mu asali ba a zuwa kirga mutane in ka ga an kirga mutane haraji za a sa musu sai dai galiba ne da ka ake mai anguwa ne ya san gida gida sai ya ce a duba sai a duba gani eh ai ayanka Abdulsalam ya kai kaza akwai wani ma igala ya kai kaza ya kai kaza bana za ku biya haraji da takarda ana a yaƙuri ranka ya daɗe a yaƙuri a bai kai ba da ce to shi kenan sai a bashi goro sau da kafe baɗi za a rubuta su to dama ina zuwa baɗi ba magana to kaga ba sa rubutawa babu wani littafi da suke da shi komai nasu da kare komai da ka ake Isa sa kaga sunan rijista ya wahala tun da kaga dai aka fassara sai dai a mujazi sai dai ana mujazi amma asalin ba su da alaƙa da shi ba tun da asiri ne a cikin kundi ce kundin gwamnati kundin kaza iya abin da tun da ya ce wajen fassara ana tara abubuwa ne masu muhimmanci a ciki Raga wanda za je yaƙi a tara su a rubuta su da abin amma da larabci akwai su ne diwa. Ko kuma mutane sun saba tun da ita fassara irin istilahi sai an haɗu. Yan an haɗu ƙarshen ce to an ba shi sunan diwani kawai. Diwanin wane, diwanin gwamnati, diwanin kaza a fassara diwanin wane waƙe-waƙensa da iliminsa. Diwanin gwamnati inda take tara sunayen gwamnati. diwanin kaza inda ake yin kaza to dole zai shiga da sinari sai a ci gaba da yan jaridu su ci gaba da aiki da shi yan gidajen rediyo su ci gaba da aiki da kalma yanzu za ta wato. ai shi ne nau'aka ne duk wasu baitoci kaga akwai diwanin abdullahi Gwando. akwai diwa har mata na da diwani diwanin na na kafi yana da baitocinta wanda ta yi na waka a sako ta gini? A sama'u. to akwai ta to haka to amma wannan diwani na rubuta sunayen mutane ne eh eh da yake eh rukaɗi rukaɗi yanzu kalma ma na kaso ne yanzu da wani harafi ya fata fara ba'un ko bukati ba san wani amma kamar da na ce mai rubutu ne ko ba maga takarda ba mai kaiwa Eh. shi ne eh, wanda yake abin nan a to sabuwa ce ba kalmar eh, shi da ainihin ce sabuwa ce ma ba wai sabuwa yau aka kirkire ta ba ba ta yi tsohon daɗewa ba abu na, duk da mun zaurin mu babu wannan kwata-kwata yin zama taɓa ma jin kalma duniya sai yau shi mai anguwa ne kawai akwai mai rubutu maza takarda ne bai ce akai maza takarda ya shiga wani mai rubuta ya ji ya ji ya rubuta in tun da shi mai tarkata za ya kai wa daga shi ne ke rubuta amma mai anguwa shi ke tarkata komai ta yanzu mu bar wannan magana ba shi ne ba mu je tsaya tun da man san menene rijista an yi ta abun nan ɗin mutane to maimakon waye ne ke magana kamar wani ya fara magana ku babu ma ba da babu amfani mun mu yi abun nan ce to shi ya kai kai ne a rubuce ba amma ba za ka je ba ya fi kama da irin abun da kuke yi kana koyarwa ka za ka je wani wuri to yanzu za ka je wani wuri makaranta ta ce ita wata yadda ba tunda in ka tafi wa za a bar wa yaran duk ku mutum za a ɗauka da sharaɗi ba za ka tafiya ba in za ka tafiya za a sani da kwana bakwai sannan kuma ka kawo musu wanda suka yarda da shi ba kai kawai ka turo shi ba dole ka kawo kaga in ka je ka turo mana kai ka yarda da shi mu mai yarda da shi ba hasali a wurinmu wannan ba ma yadda za a shiga mana aji ya tsaya a gaban yaran mai koyara sai ka zo da shi mun gan shi mun gamsu da shi mun gamsu da shi to shi kenan je ka buga to kaga kwana nawa kwana bakwai to ka je kwana bakwai kaga in wata ya ƙare sai a cire masa kuɗin kwana bakwai ɗinnan. nan imma a baka yan kubbanka ka je ka cire da kanka ko kuma ka ce ma a yi lissafi ma kawai a bashi a baka ɗan ragowar naka a bashi nashi to wannan ana iya yin haka shi ne ya fi kama da wannan kalma da kalma amma kai ne malamin da aka ɗauka halattacce amma shi wancan riko ne wani lokaci daga riko in ga kuwa gana kunna sosai ne na bace a ah, to kai ne ne kake ne a ah, kaza ai ne wani cikai kaza amma ɗauke ka yanzu ba kofin wancan kake ba yanzu an ɗauke ka ka je ka nemo makofin ka ba shi ba shi wannan ya riga an ɗauke shi permanent don ya dace ala in ya zuwa anhu to shi ma sai ya ɗauka a madadin sunansa wani ya hau kan sunan je yaƙi in ya dawo to za a ba shi ko kuma zai ba shi wani abu daga abun da ake ba wa mayaƙa. Kala ma sami'tu min Malik fihi shay'an tunda wannan ai kaga akwai ganganci akwai riski ma ka je duk abun da aka samu ka je ka hau kan sunana duk abun da ni ne nan ba kaza to saboda kana nan ba kaza kai ne nan ba kaza dauki wannan nan ban a je a yaƙi in aka yaƙi aka gama aka ci nasara aka raba dukiya to shi kenan sai ka dawo da mai gidanka sai ka ce to gashi gashi gashi gashi dauki abun da zai dauka ya baka amma yi ta da wajewa tunda musulmai kullum suna yin abun fa ala basirati ba fa yin sa yadda za a dawo ana wallahi tallahi zan ka ɗaya bisa uku duk abin da aka samu saboda kaɗan ka bani biyu in yayi ma zo ka je hmm. ai gashi ba gama gane ya ba ka fara buga yanzu karatun ake san a gane shi da kyau ya gano wannan ko da aka ce ya ma halatta tukuna ko bai halatta ba in ya halatta wannan abin da jinyo na kawo kan malami fassaran abu ne maganan karatun ne ya fito fili sai na gani wannan ya fi kama da haka mu muka yi haka kai tsaye wala ya ne malami ce wannan bai ban sha'awa ba kuma akwai wani jefa mutum jefa kansa a haɗari kuma akwai wani abu ko da dai babu cuta a ciki la darara wala dirara in ba a samu ba in aka ji maka ciwo kai tafi kai jinyar kanka shi wannan wanda kawo sunan ka bai baka komai Tunda ai dama da abin da za a baka na samu in ka mutu shi kenan ba wani matsala ba abin da za a baka dama duk wanda ya tafi ya san komai zai yi Yi ce wannan bai bani sha'awa ba قال ولقد سألنا سألنا مالكا أن سألنا مالكا من تنبي مالك وترانا عن الرجل يأتي أثقلانا يكن تفي تفجر أثقلان كان نيسا دا مصر وما أشبهها غازيا أما دا يتفي ولا فرسا معه بعد وكي fa yastajiru min rajulin sai ya hayan doki daga wani mutum min aliha farasat ya gazo alaihi au yurabitu alaihi ko je ya tafi riba ya kan doki fakari zalika. malaka yi nuna kyamansa ga wannan walam ojibku bai ainihin abun na ɗansa ba bai ba shi sha'awa ba an da rajulun fi sabilillahi mutum ya tafi fi sabilillah ma'ahu farasun fa yu'ajirahu ya bada hayan dohi kaga abun yana nema ya koma duniya duniya daga inda al'amura suka koma duniya duniya kuma watsewa watsewa ya same su faqila li malik rahimahullahu fal qaumu yakzuna mutane ne da suke fita yaƙi fayuqalu lahum man yataqaddamu ila al-hasbi wa zai wa zai wuce gaba la la'alla an fafata an dawo an fafata an dawo ana zaune ana nishadi waye zai yi kukan kura ya ja jama'ar da za a shiga garin nan wa ma ashbahu min al-umuri allati yab'athu fiha falahu kaza wa kaza ai fa'azama zalika shi yanzu mutum zai haka ka jefa kanka a halaka san da duniya za ka samu kuɗi ina niyyar jihadi an tafi cikin aikin Allah kuma kai za ka yi contract to da ta mai kai ka yaƙi ai kaga an fita yaƙi da kai ne to ga kafin yaƙi an ba za ka yi aiki ba sai da kuɗi yake wa nafa'a azama zalika wa shaddada fihi al-karahiyata tun da kaga duniyanci ya shigo ciki kaga irin wa'annan da kake tafiya tare da su idan suka samu za su taimaka ma idan ba su samu ba ba za su taimaka maka ba kaga baka da mujama duk wanda yake abu saboda abin duniya to wannan ba abokin tafiya ne ba wanne kaya za ka koma ka karanto kayan ka kuma ai ba san inda kuma ya gazo ne fa yuqalu lahum man yataqaddamu ila al-ismi shine ai wa ma asbahu. min al-umuri allati yab'athu fiha daga abun da za a tura shi je aikata falahu kana wa kaza yi don na ba ya ta yi ba'asu ne فهذا بيبان يبقى ابو هريره معناه بقى فاعظم ذلك وشدد فيه الكراهيه من ان يقاتل احد وني يعني على مثل هذا او يسفك فيه دمه كويس بدل جنس اكم ونا تو انا جهادي يا شيخ